Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanne masu gabatarwa. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano. Da ni Jamila Kabiru Fayye daga birnin Washington DC. namu ne shirin namu yau akan sauyawa matasa alkibla ne da kuma canza tunaninsu daga dogaro da gwamnati zuwa masu dogaro da kai kuma wanda za mu tattauna da kuma wanda za mu tattauna wannan batu da shi a yau shine dakta dakta kuma farfesa muktar halliru babban malami ne akan fasahar kasuwanci da sana'o'i da kuma al'amuran tallace-tallace da kuma turanci ana cewa marketing and entrepreneurship Yanzu haka muna tare da Dr. Muktar Halliru za mu fara tattaunawa da shi daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu dukanku a cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa. Musamman ma matasan da ke zaune ba aikin yi, ku ji shawarwarin cimma dogaro da kai. Masu saurare, masauraran mu a Facebook mun yi muku tambaya ne cewa ta yaya al'adar Hausa ke tankwashe ko raunana zafin nema da kirkiro fasahar kasuwanci da sana'o'i ga kaɗan daga cikin ɗaruruwan amsoshinku. Gaskiya wannan matsalar babban matsala ce a ƙasar Hausa kuma ta fi tasiri a kanmu mata. ta inda za ki ga da zarar mace ta yunkura don yin wani abin bajinta sai a kama sukanta saboda al'ada da kuma tasirin addini sako daga bilkisu mudassir ta fawa balewa salamu alaikum yau da gobe babu shakka al'adar bahaushe ta koyar da shi neman na kai al'ada ba ta yarda da zaman banza ba sai wani hanzari ba gudu ba yadda ake gudanar da sana'a a wannan lokaci shine na cuta da kuma damfara misali masu sai da tumatir za su sa mai kyau a sama amma ƙasa sai su sa rababbe kun ga al'adar bahaushe da addininsa sun yi hani akan haka sannan kuma mutum zai kai maka talla cewa ina da kaya iri kaza in ka ce kawo sai ya ce sai ka ba da kuɗi da zarar ya karɓi kuɗin ba za ka ƙara ganinsa ba allah ya ba mu ikon gyarawa amin Sako daga Lawan Muhammad Hakimi, Marmar Road, unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya. Ba na tunanin al'adar Hausa tana tankwashe zafin nema da kuma hana ƙirƙiro fasahar kasuwanci kamar yadda kuka ambata Halima da Jamila. Saboda a cikin tsare-tsare irin na Malam Bahaushe, akwai neman na kai a ciki, sannan kuma muna da tarin tilin fasahohi waɗanda ba kowace yare ba ne bana tunanin al'adar Hausa tana tankwashe zafin nema da kuma hana kirkiro fasahar kasuwanci kamar yadda kuka ambata Halima da Jamila, saboda a cikin tsare-tsare irin na Malam Bahaushe akwai neman na kai a ciki. Sannan kuma muna da tarin tilin fasahohi waɗanda ba kowane yare ba ne ya mallake su, kuma a hikimance muke aiwatar da su. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Yau da gobe, al'adar Malam Bahaushe tana da tasiri sosai. wajen ganin ta tankwashe zafin neman malam bahaushe abubuwan da ake yi na al'adar ma an watsar ina ga an ƙirƙiro wani sabo ta yaya bahaushe zai ƙirƙiri fasahar kasuwanci bayan ya dogara da china idan ko kaga bahaushe ya shiga harkar kasuwanci to tabbatar riba ya gani sosai kuma gashi fasahar yin dukkan abin da kuka lissafa kuma gashi da fasahar yin dukkan abin da kuka lissafa sako daga Sunusu Umar Ajuwar. Al'adar Hausa na iya ƙoƙarinta wajen ƙirƙiro fasaha daban-daban abin da ya rage kawai gwamnati ta ba da himma don ƙarfafa gwiwa game da zafin nema kuwa sai dai allah ya kyauta domin kuwa ana hakan sako daga faisal bila farfesa yau da gobe hakika al'adar malam bahaushe tana taka muhimmiyar rawa wajen dakushe zafin neman mutum alal misali a bisa al'ada idan mutum yana da ɗan uwa kuma allah ya rufa masa asiri to zaka ga 'yan uwan nasa ka cokan sun ɗora masa nauye-nauyen bukatunsu ta yau da gobe a maimakon su masu zabar wajen neman na kansu sannan kuma aƙidar malam bahaushe duk wani kasuwancin da bai gayyada ga iyaye da kakanni ba ba kasafai yake shiga don a dama da shi ba shi yasa a halin yanzu muke da koma bayan matuƙa ta ci gaba a fannin kimiyya da fasaha ga tulin 'yan rabba naka wadata mu da muke fama da su saƙo daga mutawakil gambo doko yau da gobe haƙiƙa al'adar bahaushe al'ada ce mai kyau wadda take nuni da ɗa'a da neman na kansa Amma fa a da ba yanzu ba duba da yadda aka bar mu a baya wajen tashi tsaye wajen neman na kanka. Wani abin haushi ma shi ne in kai mazaunin kudancin Najeriya ne kuma Allah ya rufa maka asiri, to duk lokacin da ka dawo gida za ka ga abin ban haushi sai ka ga mutum maji karfi ba shi da aiki sai mola wanda a kudancin Najeriya babu irin wannan ɗabi'a. Sako daga Bala ya rumada. Yau da gobe Ikon Allah Hausawa na cewa zafin nema baya kawo samu. To ni tambaya zan yi, zafin zama fa, shi kuma me yake kawowa? Ko akwai inda Allah ya ce, kawai ka zauna zan baka? Ai Allah ma cewa yi, ka tashi in taimake ka. A gaskiya mu ba mu zaman banza, muna nan muna nema a gurin Allah, dan mai nema yana tare da samu. Saƙo daga Ciroma mai turare, Dumjiya, jihar da maganar Nijar. Allah sarki yau da gobe. ni dai yau ne karo na farko zuwa na wannan dandali mai albarka. Na barku lafiya VOA. Sako daga Amina matar Ibrahim jariri Difa. Hmm. Yau da gobe a gaskiya al'adar Hausawa tana da matukar sanya bahaushe baya kirkiro tasa fasaha sai dai ya jira sai bature yayo sannan ya gwada tasa fasahar. Sako daga Hamza, sako daga Hamza Alsaba. Pretty boy. Ow. <laughs> Bunsen Classic. Là, il a. Bunsen, il a. Bunsen. Bunsen. Check. Let's go. So bounce on rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy. bun sun rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, rainy. bun sun rainy, yes. Bounce on rainy. Ride around town, need a hot sun Hassan Hussein. Fresh boy, know what you do, let's take a lane. If good music, we can so good, just like when you mean it. To pour some Zoba in the henny. Flows in, see, it's a my malam, the many. Call a leg, it's still, I see, classic, I, yeah, Benny, but put you on me, don't know when you tell me, come here. Uh ga lafazi ga ifizi wallahi na sa hita sina jiri dai a abubuwa suka mun yawa being me it's not easy so don Allah ka gane haɗin na ce ma I am busy so hello baby bend low shout out to Curry day and night talking bello everywhere that we go in Mexico amigo so kin I get any? banda ego like ban san rainy rainy rainy rainy rainy rainy rainy ban san rainy rainy rainy rainy rainy rainy rainy ban san rainy rainy rainy rainy rainy, rainy, rainy, rainy, sun rainy, rainy, rainy, so rainy, rainy, rainy, rainy, rainy, sun Straight from the heart, the Gazuchia. Yes, hip hop in my blood veins, had the GG. I'm doing well with ya. Married to the game, come on, Allah, so it came, Mickey it kisha. To Taliko Takoma, rappers in a coma. We never stop in Bama. Oh, Yawa to masu sauraron mu kamar yadda muka faɗa a baya muna tare yanzu haka da Farfesa Muktar Halliru babban malami ne na akan fasahar kasuwanci da sana'o'i da kuma al'amuran tallace-tallace. Salamu alaikum, Dakta. alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh yawa to da fatan mun same ka lafiya kuma muna godiya da ka amsa kiranmu domin mu samu mu tattauna game da al'amuran da suka shafi kasuwanci da kuma sana'o'i yawa to da farko dokta tambaya ta ita ce ta yaya kake ganin cewa al'adar hausa tana taimakawa wajen raya mashi ko kuma matasa su samu sha'awar yin kasuwanci da kuma dogaro da kansu. Yawa Jamila, zan fara da wannan bayanan? Akan ce al'ada tana da tasiri akan hanyoyin cinikayya na al'umma. To shi al'adan bahaushe, in kika kalli shi ta wani fanni, yana nan yana taimakawa wajen bunƙasa harkokin cinikayya. da ake ce masa entrepreneurship a turance idan kuma aka kalli shi ta wani fannin kuma ana iya cewa yana haifar da matsaloli abin da yasa ake samun rashin ci gaban cinikayya ko kuma harkokin kasuwanci a arewacin najeriya musamman arewa maso yamma yawwa to wani irin tasiri kake ganin cewa yake da shi wato idan aka duba kamar tarihi a alif ɗari takwas da saba'in da tara wani bature mai suna robinson ya wani bincike kuma ya rubuta littafi a littafin yana bayani cewa jinsin bahaushe yana da kwazo sosai kuma bayan haka akwai yanayin jiki misali a ce da ƙarfin yin aiki to sai kuma yake nuna cewa a yankin afirka na equatorial afirka duk babu jinsi da yake gaba da na bahaushe a alif takwas da saba'in tara ya yi wannan binciken ya rubuta wannan littafin to amma kuma abin bakin ciki bayan kusan shekara ɗari an wayi gari an ga abin gaba ɗaya ya canza in kika kula. To dakta idan zan shigo a nan dakta menene jawo sauyawar al'amuran? Yawwa. To bara dan ba ku dan figures a gurguje. In ka kula matsalar talauci hmm. yanzu a kudancin Najeriya an ce daga cikin mutum ɗari akan samu mutum hamsin da tara da suke cikin suke faman talauci misali wanda bincike aka yi 2013 shekarar uku da gabata wani adini na wannan binciken bayan kuma arewacin najeriya maso yamma kusan kashi saba'in da ɗaya bisa dari suke fama da wannan matsalar talauci to tunanin shine idan har ana so a sami ci gaban tattalin arzikin ƙasa mafita shi ne a mai da hankali wajen karfafa tattalin arziki ta hanyar samuwar da aiki na wajen matasa kuma hanya mafi inganci shi ne a tabbata an bunƙasa harkokin kasuwanci wanda ake ce masa entrepreneurship a hausance amma kuma shi al'adan bahaushe yadda aka ɗauke shi a yanzu yana ɗaya da cikin dalilan da muke cikin wannan da ke da samu kanmu to zan iya fitar maka da suna mai da su kamar kashi uku na ɗaya akwai tsarin apprentice da ake ce masa kamar masu koyan aiki yara masu koyan aiki mm. masu koyan sana'a misali kaga arewacin najeriya na ɗan yi bincike na rubuta wani ɗan takarda da aka buga a nan jona a nan amurka to binciken da na yi na gano cewa idan haushi ya buɗe shago ya ɗauko yaro a matsayin mai koyon sana'a babu wata rajijiniya da aka yi da aka ɗauko yaron nan an ɗauko ka ne a wanda zai koyi aiki kuma ba adadin zaman da za ka yi da mai gidan naka. to a cikin hirar da na yi da wasu ma'aikata wani ya gaya min cewa ya yi aiki shekara 25 da mai gidan shi har allah ya ɗauransa ɗan mai gidan kuma ya gaji wannan sana'ar da shagon yanzu ya yi aikin shekara bakwai kaga ana nufin shekara kusan talatin da biyu kenan yake hmm. aiki da wannan mai gidan nashi to amma babu yarjejeniya da aka yi cewa in kai aiki zuwa lokaci kaza ka koyi dabarun wannan sana'ar to a ake ka je ka fara naka to babu wannan tsarin idan ka kwatanta shi da kamar 'yan kudu misali jinsin inyamuri misali za ga tsarin shi daban na hira da su ma da ma'aikatan nasu sun gwada min cewa idan aka ɗauko ka daga ƙauye za a jida da mahaifin naka cewa za ka yi masa aiki shekara goma amma da sharaɗi idan baka yi masa sata ba baka cuce shi ba bayan shekara goma ya koya maka dabarun wannan sana'ar da wannan kasuwancin nan to za a yi maka fati na cewa ka gama wannan makarantar kenan zai bude maka shago gizwa maka kaya kamar kudin sallama kenan to kai ma ka zama mai gidan kanka kai ma ana sa ran za ka tafi ƙauye kai ma ka ɗauko wani shi ma bayan shekara goma shi ma ka sallami shi ma ya zama mai zaman kanka to amma gaskiya a tsarin nan na nan babu irin wannan to kaga manufa kana ta Dakta idan haka ne wannan rashin tantance lokaci a fayyace cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yaye yaro na bashi jari bisa wata yarjejeniya kenan shi ne ya sababa abin da ake ganin na rashin aikin yi da sauran batutuwa na rashin kirkirar sana'o'i na dogaro da kai da ake samu a yawancin najeriya ta arewa musamman arewa maso yamma. kwarai ni iya binciken da na yi yana ɗaya daga cikin dalilan dalili idan ka ɗauko ni ka ce ni yaron ka ne na san cewa nan da shekara goma zan kowa mai zaman kaina to dole zan mai da hankali in fahimci yadda ake tafiyar da wannan kasuwancin in kware a dabarun da ake bukata saboda in na bai na fara nawa ni ma ina son a waye gari a ce ni ma na ɗauko yaro ya zama nawa shi ma in samu karfin sallan musa to amma in na san cewa babu wata yarjejeniya da aka yi kawai daga nan har ya masha Allah kawai ni dai yaro ne to kaga zancen ma in tsaya in dinga tunanin me zan yi na wani kaina da wahala ya zo min kuma idan na cikin maka aiki kaga alamar cewa na dan fara samun ci gaba sai ya zama ma abin bakin ciki wani zufan mai gida ya ce to ina ka samu wannan kayan mun sata da zargi da sauransu to sanadiyar wannan ba a samun wannan damar da mutum zai zauna ya wata tunani ya fito da wasu dabaru da zai tunani yadda zai yi nashi zaman kansa kuma bugu da ƙari kasa al'adarmu na hausawa akwai wannan matsala na dogara da wasu to da tausayin bahaushe idan an ga kana ciki wani hali za a iya ɗauko kuɗi a taimaka maka amma kuɗin nan ba zai tasiri ba saboda kuɗin nan na kwana biyu ne kwana uku to hmm. dole ka sake dawowa to amma kuma su tsarin su can kowa yana gadara da cewa baka ciyar da ni to idan na zo neman taimako sai in ce me kake son kai me za ka iya yi ka zo zan iya baka bashi ka je ka fara zuwa lokaci kaza za ka biya ni to dole kowa zai mai da hankali ya nemi abin da zai yi na kanshi sai kuma maganar da akwai wani bayani da na karanta cewa zama a fahimci yadda karin magana yake da tasiri da, sau da yawa za ka ga cewa karin magana da muke amfani da shi da su a hausa kamar suna kara mana ma dalilin da ya sa irin ba a da zafin neman saboda ga addini ga kuma al'ada ga shi kawai dai ana dai zaune ne kawai ana cewa haka Allah ya yi. Haka, haka. To, kin ga wannan ta wannan ɓangaren, kin san bahaushe yana da karin magana kala-kala. To, fassaran karin magana wani zufin nan ake samun akasi. to za ta ga kamar cikin tatsuniyoyi da ake koya wa yara tun suna firamare har su shiga secondary tun suna yara to wannan ya riga ya shiga tunaninsu za ka kama ana cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci zafin ya baya kawo samu randa daka Allah ne ke ba shi ruwa ana muzuru ana shawo zakan da Allah ya nufa da cara sai ya yi mm-hmm. to duk irin wannan sa'a ta fi sammako rabon kwado baya hawa sama to in kika kula duk wayannan karin maganan yana nuna cewa za ka iya samun abu ba tare da sai ta wahala ba ko mm. kana da ƙwazo ba abin da Allah ya ce za a yi shi za a yi misali in an ɗauke ma'anarsa on face value kenan mm. amma kuma idan in kika duba akwai wasu karin magana kuma da suka nuna cewa a'a lalli lalli ana buƙatar mutane su mai da hankali su koyi abin da ba su koya kuma su mai da hankali da sauransu kama akan ce zomo baya kamuwa daga zaune ba a shan zuma sai an sha harbi da makamantansu to hmm. kinga wannan ya nuna cewa a'a ai sai mutum ya fita ya nema kana yake samu to kuma ishu ɗin wannan kaddara a nawa tunanin da ɗan binciken da na yi na ga kamar ba a fahimce shi yadda yake ba kamar kaddara abin da ya same ka ya ga ya same ka domin kan tsaya kana tunanin kila wani ne yasa aka yi kaza ko rashin kokari na haifar da kaza kawai ka ɗauka cewa haka Allah ya za a yi shi kenan to amma fa ba ana nufin abin da zai same ka gobe ba tunda ba wanda ya san gaibu so ba da mutum ya zauna a gidansa yana tunanin cewa ka ambato wani marubuci yana cewa shekaru ɗari baya misali al'adar ba haka take ba wannan yanayin lalacin da ake yi da dogaro da wasu abubuwa na karin magana a zama irin cima zaune To yaya za a sauya al'amuran koma misali yadda ake da can al'adar bahaushe take da zaburawa da neman na kai eh, a da da ita yanzu kuma ya ko kuma ya wuce yanzu. To ina da wasu shawarwari nake ganin in za a duba su sosai kila za a samu mafita. Na ɗaya malamanmu na firayari na na secondary ya kamata idan za su dinga ba da tatsuniya wa yara su fi bai da hankali kan tatsuniyar da suke nuna cewa samu fasi mutum ya tashi tsaye samu mutum ya nema su dinga kwatanta musu da wasu cewa to gashi na yanzu a kano ana cikin wahala amma wani jinsi da yake nan kano shi komai nashi na ƙara bunƙasa to me yasa za a ce shi wanda yake ɗan gari ne abin nashi kuma baya samun ci gaba to aka nuna yara wannan za su fahimci cewa eh idan mutum ya mai da hankali ya koyi sana'a kuma yana da kuruciyarsa kuma yana da hazaƙa yana da ƙoƙari to in allah ya yarda zai samu nasara sun an mai da hankali ta irin wa'annan karin maganan nan da irin tatsuniyoyin nan a daina musu yawan tatsuniya da ke nuna cewa ko da kana kwance abu zai zai same ka wanda kuma mai wahala ne yadda muka sani sa'an nan na biyu a sai yadda za a yi su masu kasuwa masu hannu da shuni da suka buɗe wannan manyan masana'antar da suka ɗauki yara suna koya musu su ma'ana su nuna kishin arewa su kamanta yadda su inyawarin na suke wa ɗan uwansu kai ma ka ɗauki ɗan uwanka ku yarjejeniya ko shekara goma sha ko sha biyar ne duk ba da ba lalle sai goma ba amma ya kasance mutum ya san cewa nan da shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar in da rai da lafiya na yi haƙuri na bauta wannan mai gidana na koyi wannan sana'ar ni ma insha Allahu da rai da lafiya ni ma zama mai gida ni ma zan ɗauko wani to shi mai gidan ya dinga ganin kamar ci gabansa ne aka wa malamin ɗalibi ne ni yanzu ina malanta kusan shekara 23 kenan ina mataimakin profesa a matsayina yanzu to yanzu akwai yaran da na karantar sukan zo su sami ni wani ya ce min yanzu yana dmd a banki ni abin alfahari gari ni daɗi nake ji sai yi na karantar da shi mm. to hakan nan idan kai babba ne ɗan kasuwa yaron da ka koya masa aiki da sana'a da kasuwanci aka wayi gari ya zama shi ma mai ƙarfi ne alba alfahari gare ka a tunani na shi ma zai koma wannan unguwar ɗauko yara biyu idan kowa yana haka ba wanda zai zauna yana dogara da kai kai kadai kai ne mai ƙarfi a unguwar duk ƙarfinka ka za a karya ka ko bakin ciki ma kaɗai ya ishe ka to in dai za su fahimci wannan ina ganin za a samu ɗan sauki ta wannan hanyar hmm. sa'annan kuma bayan haka mutane su san cewa eh in ka koyi kasuwanci in ka ɗan haɗa da ɗan karatun zamani yana taimakawa sosai akwai wani yamuri da ya karatu wurinmu ya yi masters ya ce mana tun yana secondary ya fara harkar cinikin taya yake saidawa da kansa ya biya kansa kudin makaranta ya tafi ya ond ya hnd ya zo ya degree, masters a wurinmu ba wai ya yi badan zani bai aiki ba a wai don ya gane yadda ake ainihin wannan kasuwanci yadda zai samu fita sosai to kuma na je ina jin watan da ya gabata na je siyan taya sai na tada abin mamaki sai na tada wani yaro ya fito ya ce mu salamu alaikum ina kallon shi na ji alaikum salam na ji hausa ba kamar wanda ya koyi hausa ba ne nake tambayansa mm. me ya kawo ka shagon nan kai mutumin ina ne sai ya ce shi mutumin gwarzo ne amma ya zo wannan mai shagon nan byron yamuri ya ɗauke shi a apprentice yaro mai koyon sana'a kenan kuma sai yarjejeniya hmm. cewa zai masa aiki shekara goma sha biyu bayan ka zai buɗe masa shago ina masa zancen abin da ya faru watan da ya gabata to sai abin ya kuri min kai ya za a ce inyamuri ne zai zo kano ya zo ya ɗauki bahaushe da ba ɗan uwanshi ba da ba musulmi ba amma ya sa shi a shago a printer kuma a yi wannan yarjejeniyar cewa nan da shekara goma sha biyu za a buɗe masa shago irin to me yasa mutanen ba za su iya wannan tunanin ba a wannan gabar a wannan gabar dakta kafin mu sallama da kai za ka ga cewa kamar inyamuran da suke zuwa da ma wasu baki daga makwabtanmu daga jamhuriyar Nijar za su zo suna na ayyuka a manyan garuruwan musamman kano din nan kamar na sai da shayi haka tura kuran ruwa da makamantansu amma za ka ga matasan mu kuma sai dai su zo su zauna suna kallon suna ganin kamar wannan sana'a wato ta kaskanci ce me ya kamata a yi to ai mun ɗaya matasa ya kamata a sanar da su cewa babu wanda aka haife shi misali a cewa ai shi ne kuɗi ne in dai kai ba dan aliko dan gwata bane misali ko dan dan tata an san za ka gaji um, wealth ne ke na dubban kuɗi ko? eh kuɗi hmm. ko su ɗin ma ayyancin duba tarihi can baya ai su ma wahala suke kamun inda suke yau hmm. to matasa yanzu kullum mutane sun zauna gindin bishiya kamar yadda kace wannan mota ta wuce a ce aiwa ne da malamin firamare ne da allah ya so ya daga shi sai ya zama memba na house daga na ya fi mota miliyan talatin to irin wannan abubuwan nan suke ja wannan matsalar saboda mutane suna da ni a al'ummar da muke ciki mutumin ba wani aiki ya yi ba ba wani karatu ya yi ba kawai ya shiga harkar siyasa ne a yadda tsarin najeriya yake kuma dare ɗaya an gan shi ya zama mai kuɗi to ko da haka ne mutum nawa ne za su shiga hausa misali mutum ne za su shiga ga majalisar dattawa so dole su gane cewa si mutum ya fara a hankali kuma wanda yake siyar da indomi yau akwai wani mai shago a biyu ce yawwa shi da na san shi da a ya fara amma yanzu yana ɗaya daga cikin wanda suke da manyan shaguna a tsohon zama biyu me yasa ya karanci wannan abin da ake nufi na harkokin kasuwanci yadda ake karɓan kwastamomi in sun zo yadda ake gaisuwa yadda ake faranta mutane rai za ka ta shigo shagon shi alaji idi salamu alaikum a amma nan ina gaji a wani rigar taka wallahi ta min kyau to a dokta dokta mun gode sosai karshen shirin namu kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma goban Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sauti da ni Jamila Kabiru Fage muke sallama Yan wasan kwallo